jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ji matsayin ƙasashen Turai game da rikita-rikitan ƙasar Afghanistan da ke hannun ƙungiyar Taliban daram za mu ji halin da ake ciki game da annobar cutar coronavirus da ke neman kwashe shekaru biyu cur tana taɓarna a ƙasashen duniya sannan mu shiga ƙasar Nijar, Kamaru da Najeriya saboda haka sai sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga Brazils inda kungiyar tarayyar Turai ta yi taronta inda ta taɓo batun tallafawa ƙasar Afghanistan wadda ke hannun kungiyar Taliban bayan da ƙasashen Turai da Amurka suka fice bayan kwashe kusan shekaru ashirin ana gwabza yaƙi. shugaban gudanarwar kungiyar tarayyar turai eu a takaice uwar gida ursula von der leyen ta sanar da shirin ware magudan kudade da suka kai euro biliyan guda don tallafawa afghanistan ɗin ga abin da take cewa Ɗaya daga cikin batutuwan da muka daɗe muna tattaunawa a kai shine halin da ƙasar Afghanistan ke ciki, domin kuwa a halin yanzu al'ummar ƙasar na cikin tsananin buƙatar agajin samun abinci, ruwan sha, muhalli da kuma kiwon lafiya. A takaice dai Afghanistan na bukatar daukin ayyukan jinƙai kuma Turai za ta jagoranci wannan aiki. A makon da ya gabata na gabatar da shirin tallafawa kasar ta Afghanistan da ya kunshi euro biliyan ɗaya wanda ya fifita tallafawa ayyukan jinƙai. Ya zama dole mu tabbatar da cewa an tallafawa 'yan Afghanistan a cikin gida da kuma kasashen da suke makwabtaka da su. Wannan kuma shi ya sa muke goyon bayan tsara shirin tallafawa makwabtan nasu a ƙarƙashin manufar da muka gabatar. package we have put forward. Ta bakin uwar gida Ursula von der Leyen sai kasar Syria, inda su ma dai har yanzu tarzoma babu sauƙi tutur. Alhamis da ya gabata sai da gwamnatin ta harbe mutane 24 har lahira bisa zargin su da kunna wutar daji da ta yi taɓarna a bara. baya ga su akwai wasu ƙarin mutanen da aka zartas musu da ɗauri na wa'adi daban-daban a gidan sarƙa. a siriyan har ila yau magonnan mai ƙarewa ne aka kai wani ƙazamin hari na bama bamai a birnin damascus wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane a ƙalla sha hudu yayin da wani harin da sojan gwamnati suka kai wani gari da 'yan tawaye ke rike da iko ya yi sanadiyar mutuwar mutane sha uku sai berlin na kasar jamus inda shugaban gwamnatin mai barin gado uwar gida angela merkel ke cewa a yanzu kam za ta sami barci har da minshari bayan da ta sauka daga madafun iko domin ta sami wanda zai mai gurbinta dan social democrat olaf scholz ta kwashe shekaru ɗaiɗaiɗai sha shida tana jan zarenta kuma don ratsin kanta ta ajiye mulkin Idan muka tabo halin da ake ciki kuwa dangane da annobar cutar coronavirus sabbin alkaluma na mamata a faɗin duniya na nuna mamata saura keres su zarce miliyan biyar. Yayin da wannan cuta ke gab da cika shekaru biyu cur tana taɓarna a ƙasashen duniya. A makon nan mai karewa kasar Iran ta sanar da jingina wasu sharuɗa da ta gindaya na tazara a masallatai. Yayin da kasar ta Iran da baya ga jingina daidaita sahu a masallatai a karan farko cikin watanni ashirin an bari a rika sallar juma'a kamar yadda aka saba a baya can. Amurka da ke kan gaba fintin kawo wajen yawan mamata sai Brazil, sai India, sai Mexico, sai kuma Rasha. Kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International yanzu sai kasar jamhuriyar Nijar inda su ma kamar wasu kasashe na can suna fama da matsalolin 'yan bindiga da ke hana sukuni musamman a yankunan su Tilaberi. Kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da Rakiya Arimi ta haɗa mana jami'an tsaro sha ɗaya ne aka kashe yayin harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa ayarin kantoman gunduman bankilare da ke yankin talaberi laraba da ta gabata wasu 'yan ta'adda a kan babura suka kai wa tawagar prefen garin bankilare hari wajen karfe hudu zuwa biyar na marece kan hanyar bankilare zuwa tera cikin jihar talaberi sakamakon da harin ya haifar tare da muhammad alhaji al mahmud magajin garin bankilare jiya muna shidda ne mai yanzu mun samu biyar kenan sun zama goma sha daya wanda su san rasa rayuwansu akwai eh, guard national da goma akwai kuma gendarme guda cikin wanda sun jimu muna da chauffeur na prefe na bankilare da kanshi kuma muna da wani guard national wanda shi ma ya jimu wanda su komi bai same su ba su ne prefe na bankilare da kanshi da guard corps in shi da guard guda kuma akwai wani gendarme da wani civil kuma motoci biyu na Garde national in wanda wata tana gaban prefe akwai wata bayanta da wadda su duka an kone su wannan harin dai shine na farko da ake kai wa tawagar motocin magabatan kasar Nijar a wannan yankin na jihar Tilaberi yankin iyakoki tsakanin Nijar Burkina Faso da Mali Rakiya Arimi, Nyamai, RFI Hausa. A wani labarin daban hukumomin kasar jamhuriyar Nijar ɗin sun sanar da kama mutane sha ɗaya da ake zargi suna da hannu dumu-dumu a kisan gillar da aka yi wa wasu ma'aikatan agaji shida 'yan kasar Faransa tare da ɗan rakiyarsu a watan Agusta na bara. nura Ado Suleiman da wannan rahoto. bayanan da ke zuwa daga Nijar sun ce cikin mutanen da suka gabata an kama mutanen sha ɗaya da ake zargi da kashe ma'aikatan agajin na Faransa guda shida da 'yan Nijar guda biyu da suka hada da 'yan rakiyarsu da kuma direbansu. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ce daga cikin waɗanda aka kama har da mutum guda da ke kula da su da kuma wani mai shiga tsakani. Sauran sun fito ne daga wata ƙungiyar da aka rusa a Yamai da kuma ƙauyen da ke kusa da Kaure mai gandun daji, inda 'yan bindiga uku akan babura suka yi farautar motarsu da makamai. majiyar da ke da labarin abin da ya faru ta tabbatarwa da kamfanin dillancin labarai na afp kama mutanen sha ɗaya amma kuma ba iya kama maharan guda uku ba duk da yake an gano ko suwaye rahotannin sun ce an kama mutanen sha ɗaya ne tsakanin watan agustan bara zuwa fabrairun bana kuma tuni aka gabatar da su gaban alkali. ga tamu yau da muka yi ta kumban a tare. A gaida mawaƙan Muhammadu Gawo Linge. A wani labarin ƙasa da mako ɗaya bayan da aka fuskanci jinkiri ta fannin sufuri tsakanin Nijar da Benin saboda batun da ya shafi dakon bututun man fetur zuwa ƙasar Nijar. Haɗakar ƙungiyoyin sufuri da masu kare haƙƙin masu motocin sufurin a Benin sun shirya wani taro na musamman don fahimtar da juna. shugaban kungiyar Sintra Alhaji Garba Rabi'u ya bayyana mana muhimmancin wannan taro a kasar Benin. Za mu tattauna yadda za a yi a samu zaman lafiya a kasar tamu. Za mu ba da lamban yabo ga wasu kamfuna guda biyu. Ɗaya ta auduga to akwai kamfanin kasuwanci guda ɗaya da ake cewa oriba to makasudin haka ne muka ce a ah, ya kamata kayan da suke kawa ba 'yan nijar kaɗai ke kwasa ba 'yan benin na kwasa ƙasa tana karuwa da su akwai matsaloli da yawa middin ba a haɗuwa a tattauna ina ne menene baya tafiya ya za mu yi kasan wa'ancan ƙungiyoyin sa suke da masu kaya mu kuma mu muka ce a kundin namu ya ce tsakanin mai kaya da mai mota kamar harshe ne da haƙuri dole ne su zauna tare ko da za samu saɓani amma mu muka ce ba za mu rika sa da su ba duk matsalar ta su za mu zauna da su mu tattauna don mu samu mafita zamantakewar da ke tsakanin mu da kungiya ta Niger to alhamdulillah mu babu wani fitina tsakanin mu da su sai dai wadda ta kunno kai banakin nan ha aka kai aka tsare wasu daga cikin su bai yi daɗi ba mai mota da mai kaya bayan da za a yi ta bakin Alhaji Garba Rabi'u sai kasar Kamaru inda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta soki hukuncin kisa da aka zartaswa wasu mutane hudu da ake zargin su da kisan ɗaliban makaranta. Ga rahoton da Rukayya Abba Kabara ta haɗa mana. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ɗin ta ciki yadda ma kotun soji ta saurari ƙarar fararen hula har ma ta yanke musu hukuncin kisa da kuma yadda aka hana waɗanda ake zargin damar gabatar da shaidu don kare kansu. Duk da dai kotun ta kammala duk wani bincikenta kafin yanke hukuncin amma Human Rights Watch ɗin ta yi zargin cewa babu wasu cikakkun shaidu da kotun ta yi tawassali da su wajen tabbatar da laifin akan mutanen. A ranar 24 ga watan Oktoban bara ne dai wasu 'yan awaran Kamaru suka farwa wa 'yan makarantar tare da buɗe musu wuta inda suka kashe guda bakwai daga cikinsu yayin da wasu da dama suka jikkata. Kotun sojin dai ta yanke wa mutanen hukuncin kisa ta hanyar harbi a bainar jama'a bayan kama su da laifin kisan mutane ba gaira ba dalili da kuma ta'addanci sai kuma mallakar makami ba bisa ka'ida ba. yanzu sai najeriya inda bayan zaben sabunta shugabannin jam'iyyu a matakin jihohi ake ta samun korafe-korafe dangane da zaɓukan da aka yi honorable muktar ishak ya kasai jigo ne cikin jam'iyyar apc a jihar kano kuma sakataren tawagar da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta tura su don jagorantar zaben da aka yi a jihar ogun kuma ga abin da yake cewa na farko dai kamar yadda ka sani an uwar jam'iyya ta ƙasa ta tura ni jihar ogun a matsayin sakataren hukumar zaɓe na jam'iyya a jihar ogun ni na je na gudanar da aikin zaɓen shugabannin jam'iyya na mazaɓu ni a jihar ogun din ni na je na gudanar da aikin zaɓe na ƙananan hukumomi a jihar ogun sannan kuma ni uwar jam'iyya ta sake turawa a matsayin sakataren kwamiti in je mu gudanar da aikin zaɓe a wato na jiha na jam'iyyar apc a jihar ogun kamar yadda ka sani kuma kwamitin riko na jam'iyyar apc na ƙasa ƙarƙashin shugabancin mai girma gwamnan jihar yobe mai malabu ne ya tabbatar da karɓar wato shugabanci da aka yi a matakin mazaku Wannan jam'iyyar apc ta tabbatar da shugabanci ta kuma tabbatar da su har aka rantsar da su kuma aka ba su dama suka je suka gudanar da zaɓuɓɓuka a matakin ƙananan hukumomi kuma bayan an yi zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomin nan kwamitin zartarwa na riko na jam'iyyar apc ƙarƙashin shi dai shugaba mai malabu ne mai girma gwamnan jihar yobe ya sake tabbatar da wa'annan shugabanci na ƙananan hukumomin nan na tarayyar najeriya guda ɗari bakwai da wani abu kamar yadda ka sani sabili da haka bayan an yi wannan kuma jam'iyya ta ga dacewa bayan ta sa kwamitoci na sauraron korafe-korafe a matakin mazaɓa na sauraron korafe-korafen 'yan jam'iyya a matakin ƙananan hukumomi kuma jam'iyya ta duba inda ya kamata a yi gyara an yi gyara inda ya kamata a rarrashi domin a samu haɗin kai a yau 'yan jam'iyya a ba su haƙuri duk jam'iyya ta yi wannan ta ga dacewar a gudanar da zaɓe na jam'iyya a matakin jiha ranar 16 ga wannan watan da muke ciki a satin da ya gabata. kuma mun je an gudanar da wannan zaɓuɓɓuka kuma tsarin nan yana da tsari kamar yadda ka sani musamman a jihar kano da jihar ogun inda na je na shaida na tabbatar da na gudanar da zaben nan tsarin da aka bi kenan na ka'idar jadawalin zaɓe da kuma ka'idar tsarin mulkin jam'iyya akan doron haka aka eh. zaɓi shugabanni jihar da na je zaɓe aka zaɓi yemi sanusi ya zama shugaban jam'iyyar apc na jihar ogun sannan kuma a jihar kano karkashin jagorancin mai girma dr abdullahi umar ganduje aka zaɓi prince abdullahi abbas ɗan sarki jekan sarki ya zama shugaban jam'iyyar apc na jihar kano ta bakin honorable muktar ishak Ishaq ya kasai sai taron editocin kafafen yada labaran Najeriya karo na sha bakwai da aka yi Abuja ƙarshen makon nan kuma wakilinmu da ke Abuja Muhammad Kabiru Yusuf ya haɗa mana wannan rahoton. taron editocin kafafen yada labaran najeriya na sha bakwai mai taken kafafen yada labarai a lokacin rikici ya zo ne a yadda al'amarin tsaro ke ƙara tabbarewa a najeriya lamarin da ƙungiyar ta ce ya kawo kuma bayan cigaban ƙasa tattalin arziki da kuma wawo ba rashin al'umma da su ji ba ba su gani ba Malam Ali'im Ali shi sakataren shirin kungiyar na ƙasa. Wannan taron da kungiyar editoci take sama da mutum ɗari uku zuwa hudu bana zai yi la'akari ne da yadda taɓarɓarewar harkar tsaro ta yi kamari a ƙasar nan kuma da gudummawar da kafafun yaɗa labarai gudummawar da za su bayar dan a samu bakin zaren wajen magance matsalar nan ta rashin tsaro. na ta bangaren kungiyar jiru ta kasa kokawa ta yi da irin halin take samun kanta na gaba kura baya sayaki wajen gudanar da ayyukan nata halin rikici shaibu usman liman shi ne tattalin zartar kungiyar na ƙasa. ba kullum a yi amfani da ƙarfin soja da na 'yan sanda a ce za a dakushe wa'annan 'yan ta'adda da ake da su ba amma kuma ya kamata a wayar da kan jama'a amma musamman 'yan jarida suna bukatan kariya na musamman ba wai a ɗauki 'yan sanda ko soja suna raka su aiki ba a'a a yau shekara 35 kenan tun lokacin da aka kashe dele a ta dalilin aikin jarida har yanzu ba a samu wanda su kai wannan abun ba irin halin ko oho da gwamnati take yi ba shi da amfani sai dai babban sufetan 'yan sandan kasar da kakakin da 'yan sandan na kasa ya wakilta frank mba jinjina wa yan jirgin ya yi dangane da abin da ya kira abokan aiki ka faɗa da ka faɗa a lokacin kan zoma. whenever there is a national crisis members of the law enforcement community are thrown out 'Yan jarida su ne kaɗai abokan aiki a yayin tarzoma ko wata masifa yayin da kowa ke neman mafaka. Don haka ina ƙara kira ga 'yan jaridu da su ci gaba da ba da haɗin kai ba kawai ta ba da rahoto ba har ma da ba da shawarwarin yadda za a warware matsala. akwai da bukata haɗa hannu waje guda in hana son cimma nasarar dawo da zaman lafiya da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa Muhammad Kabir Yusuf Abuja Rafa'a Hausa. sai ƙazamin harin bam da aka kai wa jirgin ƙasa da ke zirga-zirga tsakanin abuja kaduna abuja a wannan makon bisa dukkan alamu dai hukumomin jiragen ƙasar a najeriya sun so su yi rufa-rufa ne domin a jere kwanaki biyu ana kai wa jirgin ƙasan hari amma sai a na biyun ne asiri ya tonu wannan al'amari dai ya harzuka jama'a matuka kasancewar zirga-zirga cikin motoci sai dole saboda rashin tsaro al'amarin da ya sa jami'an tsaro talakawa attajirai da sauran jama'a suka raja'a da bi ta jiragen ƙasan tsakanin abuja kaduna abuja Alhaji Ibrahim ya Ugaladanci shine shugaban gamayar matasa 'yan arewa da ke jihar Legas kuma ga yadda yake kallon wannan al'amari na rashin tsaro. Abubuwan nan ya yi yawa, ya shugaban ƙasa zai ji irin na abun kuma ina gani ana bashi labari kuma ina gani. 'Yan bindiga daɗi suka tara jirgin ƙasa, suka yi harbe-harbe, to abin ya kai ga haka waɗanda suke ganin ba za su iya bin hanya ba. sun yi la'akari cewa ba za su hau jirgin kasa domin rayuwarsu ta zama safe to kaga su ma rayuwarsu ba ta da safe kenan ina 'yan sandan area ina dpo wajen ina ainihin kwamishina na kaduna state kaduna state da abuja ina ainihin kwamishinan 'yan sanda shin ba sa aiki ne ko kuma ba su san aikinsu ba ya kamata shugaban ƙasa ya kawo canje-canje a wancan maganan ma mun yi magana ba zai yi ka ba mutum gadin gida ba ka zauna wai sai dai idan ka kawo maka report ba ka bibiya wannan ba shine tsarin gwamnati ba tsarin gwamnati ta kare dukiya da rayukan mutane kamar ba shine a gabansu ba domin ba san menene yancin mu ba a haka ma ana kashe mu babu ɗaukan mataki kuma mulki in ya koma hannun wasu ai sai abin da hali yayi kuma a kula ai shugaban kasa suna da dss duk jami'an tsaro a karkashin sa suke me yasa ba zai ɗauki gaggawan mataki ba sannan arewa totally arewa babu kwanciyar hankali mu dinnan ma da muke zaune a kudanci a ɗarɗar muke kullum zuciyarmu tana tana bugawa wani lokacin ka fito sai ka koma gida hankalinka zai kwanta wannan wani irin abu ne haka ya gwamnati za ta zuba ido babu wani kokarin canje-canje da ake kuma ta ɗauki mutane ta ba su kuɗi tana biyan su albashi don su gudanar da wannan abubuwan amma me yasa ba sa yi akwai masu cewa a ɗibo sojan haya su zo su taimaka wa wannan kasa ta mu hagu baya wannan ban goyi baya ba akwai munafunci ne a cikin jami'an tsaro saboda yanzu jami'an tsaro sun koma suna tare da 'yan siyasa ana ɗaukan mahaukatan kuɗi ana ba su domin ana ba su kuɗi kaga ba za su yi aikin da ya kamata ba tunda su burinsu ma wannan abin da ake yi ba su suke kare ba ta baki alhaji ibrahim ya ugaladanci shugaban gamayar kungiyoyin matasan arewa da ke jihar lagos sai mu karkare da labarin siyasar Legas inda jam'iyyar da ke mulki a Legas da kuma ƙasa baki ɗaya APC ta bayyana jin daɗinta ga al'ummar 'yan arewa da suka haɗe wuri guda don cin moriyar siyasar a zaben da ke tafe. a yanzu haka dai kungiyoyin 'yan arewa da ke lagos na ta kai ziyara ga sabon shugaban 'yan arewa na jam'iyyar apc alhaji sa'adu gulma dan dare don nuna masa goyon baya da neman lallai ya ga an daina musguna 'yan arewa da ke kananan sana'o'i sannan kuma ya ga lallai babar 'yan arewa a baya ba wajen samun mukamai a gwamnatin jihar lagos Yarkin bulanin Agege Alhaji Bello Dan Mubaffa ya nemi lallai 'yan arewa su haɗa kai ko a sami wakilci mai kyau a gwamnatin jihar Legas. Kuma mun aiki yajen da ba su jin bulatanci suna nan cikin kaguwa kuma iyayensu dukansu matan da muka auro daji muka auro amma zaman gari ya juya mu ni din ma bulatanci yana so ya ɓata. kuma wacce ɗan wannawa kuma nan in aka yi bincike za a tattakila kila wani ko wajen uba ko wajen bai lashe ko wajen babarbare uwa babarbare uba ce ko uwa ya uba bahaushe dukan muna haka Allah ya haɗa. Shi ma dai Alhaji Sa'adu Gulmaɗan dare na mai buƙatar ganin 'yan arewa masu ƙananan sana'o'i a Legas sun rika kiyayewa da dokokin da gwamnatin jihar Legas ke kafawa. In ma akwai laifin ma'aikata ko laifin gwamnati su suka fi kowa laifi. Yana da kyau duk mutumin da yake zaune a gari ya san zaman waye ke, waye sarkin shi. waye shugaban shi waye uban shi wanda in ya samu problem zai sama za ka ga mutum ya taho kawai bai san kowa ba ya ji ya zauna inda ya gara ba da haka duk lokacin da ka bar gidan babanka ka ce ba ka da baka yadda da shi ne ubanka wato in Allah duk gidan uban da ka sai an ba wulakanci wannan zaune take ta baki Alhaji Sa'adu Gulma dan dare masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu Hassan Alhassan dan mutan Suleja ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri